والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فصل الكلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمعتزله واحدة من الفرق الاسلاميه سو معتزلة وسيني daga cikin kungiyoyin musulunci masu yawa in sahabat wasa'il aqaida aqadiyya aqaidiyya muayyana wato sun bi hanyoyi na aqida ayyana. an gane suna da wata ka'ida wata hanya da suke bi dangane da aqida eh kama da tiha alal aqal wal jadal wanda sun dogara a cikinta akan hankali da jayayya kawai su suna kama hujja ne da hankali su fifita hankali akan qur'ani da hadisi wa kanat al mu'tazila asra'u al firaq lil istifada min al falsafa su eh, mu'tazila su ne mafi gaggawan kungiya wajen fa'idantuwa da falsafa na yunan falsafa na mutanen greek an gane sun yi amfani da ilimin philosophy sun gina su sun gina manhajin a kan shi hmm. wasu baza ha saboda islamiyya kuma sun rina shi sun yi wa ainihin falsafa genti na musulunci kun san falsafa asalin shi wanda ya kawo shi kafiri ne shi an gane ko to amma kuma sai su suka je suka karanci wannan filosofi sai suka yi masa genti na musulunci wanda ya gani zai ɗauka filosofi wani abu ne mai kyau a musulunci wale isti'ana biha ala nazariyatihim kuma sun suna neman taimako na filosofi akan nazariyat su da kuma jayayyansu wakad ta asarar ila haddin kabir bin falsafa al-yunaniya hakika filosofi sai a mutar zila sun tasirantu zuwa ga haji mai girma zuwa ga sun falsa wato zuwa ga falsafa na yunani alamu firdaus abu ya ce kultu wala allah haza huwa al-ba'id al-qawi ni hmm. mai ilmi al-jada zai yi wa wannan shi ne abin da ya motsa babban abin da ya motsar dangane da karkacewansu da kan hanya sun karkace da kan hanya sun fada cikin bidiyoyi da wasu abubuwa na kajirci to zai iya yiwa mu'amalar shi ne yasa suka karkace daga hanya a karayatun yin hadith wa ahli da kuma kyamansu ga hadisin manzo da mutanen hadisi wallahu wara al maqsad Allah yana bayan duk wata manufa hmm. fa'ida جامع الفوائد شابي عشر من لأوك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الإمام الزهري رحمه الله الإمام الزهري يا فتاة الله يمزل همم إن هذا العلم أدب أدب الله به أدب الله به نبيه لم يوصل إلى الله يا لا نبتدأ أن ده شيء وأدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما أمانة أمانة إلى رسوله wato kuma ya lagabtar da manzan Allah da shi a matsayin amana zuwa ga manzansa da ya addini alama udiyar ilaihi da ya addiyahu alama udiyar ilaihi don manzan Allah ya isar da shi kamar yadda shi aka isar mai da saƙon ومن سمع علما يجعله إماما إمامة wato wahujja wato duk ya ji ilimi fa ya ja'aluhu imama wa أن ya sanya ilimin nan ya zama jagora da hujja idan gare da abin da ke tsakanin shi da Allah ta'ala alabunin nahas ibn nahas ya faɗa a ramli lamma su ila imam ahmad yayin da aka tambaye shi dangane da imam ahmad faƙala an duniya ma kana asbaru dangane da duniya mai kai shakushi kan duniya imam ahmad wa bil madin kuma dangane da mutanen da suka gabata me ya kasance ya fi shi kama da wannan ya fi su kama da magabata imam ahmad yana ƙoƙarin koshi da magabata Wani bil na ma kana kuma dangane da salihai me ya kai shi me ya kai imam ahmad rizkan salihai uridat lahu dunya fa abaha an bujiro wa imamu ahmad da duniya sai ya mace duniya din wal bid'a fa nafaha an bujiro mai da bid'a sai ya kore ta وكان بعض السلف أن يرسلون الطلاب إلى عالم مؤدب mu'addin. Ya kasance wasu daga cikin magabata sukan aika da dalibai zuwa ga malami mai ladabi yastafidu min namiri dan su fa'idatu daga ruwan dadin shi asafi wanda yake tafacce sai su aika mutum zuwa ga babban malami na salafiya don ɗaliban su fahimci ɗaliban su fa'idantu daga ruwan daɗin shi wanda yake tafacce wa muftada qawli abdullahi bin mubarak shine maganar abdullahi bin mubarak ya hukuntawa hmm. ayyuha talibu ilman anta iti hamad bin zaida fastabit ilman wa ilman thumma qayyiduhu bi ayyuha talibu ilman ya kai mai neman ilimi iti hamad bana zai ko iti hamada bana zai ka je wajen hamad bin zai fastafid hilman wa ilman ka fa'ilanci da haƙuri da kuma ilimi sun maƙayyar bi ƙaini sannan ka dabaibaye shi da ainihin dabaibaye in ka fa'ilanci ka rubuta shi don wasu su karu da shi A da فقد ورد عن Hakika ya zo daga زود إبراهيم النخعي annahum kanu idza atau rajulan liyaqudu anhu lalle sun kasance idan suka je wajen wani mutum dan su karbi ilimi daga gare shi nazaru ila simatihi wa ila salati sai kallo zuwa ga tarbiyyan shi kuma sai kallo zuwa ga sallansa wa ila hali kuma sai kallo zuwa ga irin halayensa amma ya khuzuna an sannan sai su karbi ilimi daga gare shi an gani in sun zo wajen malami ba wai kawai karatun suke dubawa ba suna dubawa zuwa ga tarbiyyan malamin suna dubawa zuwa ga irin yanayin yadda yake sallah suna duba zuwa ga halayensa sannan idan sun gamsu sai su karbi ilimi ga gargare shi wa ya kanu na zalika wato sun kasance suna aikata haka da annan simatar zahira qad tadullu ala ma batin eh domin tarbiyya na zahiri yakan yi nuni ga abin da yake koyi tarbiyyar zahiri kaga mutum da zahiri yana da cika alƙawari yana da rike amana yana da ainihin kirki yana da kyauta yana da mutunta mutane yana da faɗin gaskiya ga shi nan da yana da ɗabi'u masu kyau to wannan abin yakan yi nuni ga abin da ke cikin zuciyarsa a gani na wallahu a'ala ko da ke Allah shi ya fi sani sana'u sha Allah ba'ada min hajji da akhlaq da sannu to kiranto sha Allah wasu sashi daga cikin na ɗabi'u masu kyau bal al-aham minha a kiran kiranto mafi muhimmanci daga cikin ta wannan durusa ala al-ijaz mu karance shi a taƙaice ونجيز عليها بقية في مقياس الثورة أكلت والله أعلم أعلم عليكم السلام الوجيز أخوانا مروان دنيا سنة

babban kan wani abin da nake limi kawai da ba ka ai ba ba ka neman kuɗi ba ba ce a wai abin da ke nufi tun da dai har an ce suna gudun duniya to ai yanzu dole sai mutum ya nemi duniya zai karatu in mutum ba shi da kuɗi yadda zai karatu yanzu ba to inda wannan zamanin ne misalin suka guji duniyar karatun zai yi yawa shi ne ma'anar shi eh kuma sannan ina ce gudun duniya neman halar ba gudun duniya ba ne yau inda mutum zai neman halar sun shi kuma su suna neman halar sun su suna gudun shubha a gane wannan yau su mutane yanzu maka zo malaman yanzu daga an ce ga siyasa na zaka sun kuta duk inda suka ga kuɗi za ga malamai a wajen sun ce sun je aikin addini ne to shi imamu ahmad baya yin haka shi imamu ahmad duk yanda ya kai ga san duniya in dai abu haramun ne ko abu akwai shubaha a cikin gudun abin yake to mu malaman mun nan suke ta fara ba su tare an gane eh الوجيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقابل السنة البدعة abin da ke fuskantar sunna shine bid'a shine kishiyar sunna da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man ya'ish minkum ba'di lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana ya rafsila man kaseera da sanni zai ga sabanin addini da yawa sabanin ra'ayi daban-daban fa alaikum bi sunnati to ku lazimci bin sunnata sunnatul khulafa'il mahdiyyin da kuma sunnan kalifofi masu shiryawa shiryayyu na'am al-jama'a fil lugha jama'a a cikin lugar larabci ma'khuzun ma'khuza min al-jar' an ciro jama'a ne daga aljam don mu shi ne tattaro abu ka tattaro abu sashe da sashe ta hanyar kusantar da sashe daga sashe yukalu jama'atuhu fashtama ana cewa na tara shi sai ya taru na tara shi sai ya taru wa mushtaqqa min al-ijtima wato an kirkiro shi daga al-ijtima taruwa wa didd at Shi ne kishiyar rabuwa wa iddil furqa ainihin watsewa rarrabewa wal jama'a al adadul kathir min an nas jama'a a lugar larabci adadi da yawa daga cikin mutane Wani ya aidan ta'ifatun min an nas su jama'a kuma su ne wasu ɓangare daga cikin mutane ma'uha gardun wahid wanda manufa ɗaya da yake tara su a gane manufa ɗaya in an samu mutane sun haɗu wanda manufa ɗaya tara su sun zama jama'a amma ya zama to an yi haɗin baki ba kamar jama'a ne suka taru kai maja kowa da ra'ayinsa wa'annan sufaye ne wa'annan shi'a ne wa'annan yan alaƙato ne sai suka haɗu suna maulidi a nan wajen za a kira su jama'a saboda akwai abin da ya haɗa su maulidi ya haɗa su duk da wa'annan suna zagin sahabbai ba wa'annan kuma suna da shehunan da suke fakkamawa suna ba su matsayi wanda ya kai na manzanni ko biye da haka nan kuma ba su yadda da maganar manzan Allah ba amma ko maganar maulidi zai hada su an gani a nan wajen ra'ayin su ne ko to amma kuma ai abin da ya hada sun ga duba sun bambanta wajen ra'ayi amma zuwa halin suna an kira su jama'a ne saboda aqidar su daya manhajin su daya sulukin su daya komai nasu daya an gane wannan ko saka su ba haɗin bakin su kai ba haɗin kai su kai su kuma wa'annan maja suka yi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta za ka yi tsammani kansa a haɗe yake alhali zukatansu daban-daban suke kowanne yana kin ɗan uwan shi amma sun haɗu ne saboda su yaƙi ahlus sunna wannan shi kira maja in an ce wa'annan sun yi maja ana nufin sun taru ne amma fa kowa da aƙidan shi kowa da manhajin shi kamar yanzu ikwanul musulmi ne yanzu su din nan aƙida daban-daban amma me ya haɗa su abin da ya haɗa su guda ɗaya ne suna so su kifar da gwamnati su hau kujerar mulki shi ɗan ikuwan zai iya sadaukar da aƙidar shi ya sadaukar da ainihin manhajin shi ya sadaukar da sulukin shi in har zai samu ya hau gwamnati su a su hawa gwamnati shi ne ƙarshen abin da suke bukata a rayuwarsu idan ɗan ikuwan ya samu ya hau kan mulki to ya gama cin nasara a cikin da'awan shi su kuma 'yan salafiya su ba shi ba ne babban hanyar cin nasara shi ne samun yardar Allah ta'ala ya za mu yi mu samu Allah ya yarda da ku? ko da mutum zai gamu da Allah shi kadai ko da zan gamu da Allah ni kadai yaya zan yi in samu yardan Allah alaika bi asari man salafa wa in rafadaka nas ka lizimci bin gurabun magabata ko da duk duniya sun yi watsi da kai a shi kan salafiya ba wai yana tara mutane bane don su yi yawa yana so ne a samu guda ɗaya ka kwara shi ya san haihuwan yuyuyu a tara ɗan shi'a tsufaye ƙala ƙato ahamadiyya kowa a tara shi buri dai yaya za mu yi mu haɗu eh, mu zo mu kifar da gwamnati mu hau in ya daga baya in kuma an hau sai suna ya auku sai wannan ya ce shi yana zuwa kafa gwamnati ne a cire ainihin a hadisin manzan Allah shi yana so a yi gwamnatin da babu hadisi a ciki wannan kuma zai ce dole sai an samu hadisi maku hadisin nan zai kwaso hadisai ko ga ibai ne ko mawdu'ai ne a yi addini da shi wannan zai ce ainihin dole ne haɗa ko manganin shehunansa ko da manganin shirka ne da kafirci a haɗa kama gwamnatin shi haka za a zo a yi ta rikici to wannan shine maja na batan gane kamar yadda yan sururiya suke su haɗa sufaye da sauran ƙungiya gaba ɗaya a haɗu domin a dumfari wani abu kun gano wani aiki na'am wal jama'a kuma القوم الذين اجتمعوا al'amarin ruma ما اي su jama'a su ne mutane da suka taru akan wani al'amari ma wani al'amari in suna da wani ajenda sai suka taru akan wani al'amari to sun zama jama'a al jama'a fil istilah to jama'a wajen istilahin malamai na aqida su ne jama'an musulmai su waye jama'an musulmai salafu hadhihi al-umma min as-sahaba wa tabi'in su ne magabatan wannan al'umma na sahabbai da tabi'ai tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin da wanda ya bi su da kyautatawa har ranar sakamako alladhina istama'u ala kitab ala al-kitab wa sunnah wa inda suka taru akan kitab da sunna taru ala ma kana alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma suka tabi akan abin da manzon Allah ya kasance akan sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina eh sun tabi akan abin da manzon Allah ya kasance a bayyane da boye ba maganar tsakiya shi ahalus suna abin da kaga ya bayyana ma shine aqidar shi a gani amma su shi'a ba suna iya nuna ma suna tare da manzo Allah a zahiri amma karkashin ƙasa suna da wata aqida daban wannan aqida ta shi'a ta taqiya shi yasa ba za ka iya gane takamaiman inda suka dosa ba suna iya bayyana ma da abin da yake sabanin abin da suke ciki amma su ahlus suna abin da suka bayyana ma shine hakikanin aqidansu shine hakikanin manhajinsu ba su da wani abu na koye da suke bayyana da suke koyewa kamar yadda su ikhwanul musulmi suna da jam'iyya sirriya wannan wanda wannan jami'a tana da wani fahimta da wani aƙida wanda yake ɓoyayye wanda sai su isu da suke cikin wannan abu suka san shi na'am وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين حقيقة الله تعالى يا أمر شبايش مؤمنين وحثهم jama'a. Ya faɗaita da su akan haɗin kai. su haɗu haɗin kai ba haɗin baki ba ya faɗaitar da su akan haɗin kai ba maja ba misali wal islam ya faɗaitar da su akan su haɗu wa ta'awun kuma su taimaki juna a yi ta'awuni da juna kun salafiya na Amerika, salafiya na ingila salafiya na iraki salafiya na iran salafiya na yaman salafiya na kaza duk inda suke malamansu daban-daban amma manufa iri ɗaya to suna iya yin ta'awuni da juna duk da cewa malamansu daban-daban ne mu muna karatu wajen malam wani ko kuna karatu wajen malam wani amma fa duka muna son juna in ka ji bayanin da malam wani yayi wanda yake yaman sai ga yayi daidai da malam wani wanda yake saudiya sai ga yayi daidai da malam wani wanda yake najeriya sai ga yayi daidai da malam wani wanda yake niger almuhim malamansu daban-daban amma karantarwa iri daya kuma da zarar ka ji dan salafiya zaka ji kana son shi an gane wannan ko in dai ana karantar da salafanci tsakani da Allah babu abin da zai kasance tsakanin juna sai soyayya in kaga ana cewa salafiya kuma ana kin juna to ka san ba wai salafiyan ake bi hakika ba ko wata manufa in ma neman duniya ko wata manufa na kokarin a shaharantar da wani bangare a kaskantar da wani bangare an gani ko ana da wani manufa na hizbiyanci karkashin kasa akwai wani kungiyanci da ake so a gina amma salafiya cikin da take wato ya kamata ne akwai soyayya tsakanin yan uwan juna saboda aqidan ku daya manhajin ku daya sulukin ku daya me ya kamata ya hada ku soyayya an gane wannan ko to kaga wannan shine abin da ake so a fahimta cewa Allah ta'ala ya kwadaitar da su akan su hada kai sannan ya kwadaitar da su akan su so juna su taimaka ma juna idan bukata ya taso su ba kungiya bane wanda zai zai zamanto su haɗu kowa na da manufashi daban-daban amma kuma a yi wato a yi shiru game da aibin juna su ba haka suke ba na'am wani hahun anil furqa kuma ya hana su rabuwa ya hana su saɓani ya hana su ainihin gaba da juna nan ba ana nufin ba za a samu bambancin fahimta ba ne hmm. wani lokaci ana iya samun bambancin fahimta dangane da matsala na furu'a kai kana ganin in mutum zai yi sallah in yayi ruku'u in ya dago daga ruku'u ya sa hannu a kirji shin wacce yana ganin idan wani ya dago daga ruku'u in mutum ya dago daga ruku'u ya saki hannu kaga an samu sabani amma wannan sabani ne wanda baya ya tasiri dangane da ga manufa tunda kowa ya faɗi iya abin da ya fahimta ne dangane da istinbadin da ya yi. wannan yana ganin jilsa istiraha sunna ne wannan yana ganin jirta istiraha ba sunna bane misali akwai bambanci tsakanin usaimin da ibn bas usaimin yana ganin jirta istiraha shi a wajen shi ba sunna bane ibn bas na ganin sunna istiraha sunna jirta istiraha sunna ne nasiruddin albani na ganin sunna ne amma wannan yayi tasiri ga salafancin su bai tasiri ba nasiruddin albani na ganin cewa dukkan mace ba al'aura bane sanya niqabi ba dole bane bin bas da usaimin da sauran malamai suna ganin dole ne amma wannan bai yi tasiri ba ya zamanto ya raba kan salafawa wasu mutane sun zo su yi amfani da wannan daman kan abin da ya shafi niƙabi a raba kan salafawa mutumin da ya ce niƙabi ba dole ba ne ba salafi ne yana da hujjar da ya dogara kai da kace niƙabi dole ne kana da hujja sai dai akwai a cikin hujjojin na akwai wanda ya farin jayi to kaga irin wannan dan an samu sabani akan wannan ba matsala bane shi tun zamanin sahabbai akwai irin wannan sabani amma sabanin aqida wannan yace qur'ani halitta ne wannan yace ba halitta bane wannan yace ana ganin Allah wannan yace ba a ganin Allah wannan yace akwai ceto wannan yace babu ceto wannan daga cikin zalbiya wannan ya zage sahabbai wannan yace aka zage sahabbai irin wannan ana sassauci shi sa kaga yan zalbiya ba sa sassauci ga sayar kudu saboda yana zagin sahabbai yana zagin sahabbai yayi kata kata da Usman bin Affan yayi kata kata da Amr bin al ya bin bin bin ah, ah, Amr bin al yayi kata kata da wa da Muawiya bin Abi Sufyan da Banu Umayya gaba daya duk sahabban da ke cikin nan ya musu kata kata amma ko abin zai baka mamaki yan sururiya suna ba da kariya ga sayar kudu amma suna sukan shekarabi shekarabi ya taba zagin sahabbai ya taba zagin ya taba kafirta banu umayya ya taba tafsirin mujtama yana da wata akida ta bid'a wanda yake da ita wanda za a ce yana kira zuwa gare ta menene akida shi me manhajin shi to salbiya ko kama sai kudu ba me akida shi me manhajin shi yana da akida sufiya yana da aqidar mutazilawa yana da akida jami'a yana da akida shi'a yana da akida qur'aniyun yana da yana da yana da yana da akida khawarij babu abin da da bai da shi na aqida yana da aqidan wahdatul wujud kama wannan bawon Allah kaga kariyan da yan zururiya ke bashi har a kan shi ne ma suka kyamaci Sheikh bi so Sheikh bi ya ce irin wannan mutumin ya kamata a faɗakar da al'umma kada mutane su hallaka saboda shi kamar su suna ƙoƙari su rufe aqidan shi suna kokarin su rufa aqidan Yusuf al-Qardawi amma shekarabi rabi wanda ba shi da wani aibi da za su iya aibanta shi na zalimi sun kirkiro aibin ƙarya daga gaskiya sun jingina mishi ina jin wani bawan Allah sun ce makaryaci zan kira shi koyaya. Ya ce yakin da aka yi na na Iraki wai shek rabi shi ya bada fatawa a ɗauko Amerikawa su shiga cikin Iraki a kifar da Saddam wai da shi a samu rinjaye kaga wannan makaryaci ne wannan ba shi da adalci an gani wannan fatawa fatawan wane ne fatawan ibn baz fatawan lajina a daima fatawan hay'atu kibarul ulama kaga ya kamata ya fito ya ce kawai bin baz da kuma duk malaman saudiya ba ruwan shi da su ko sai zo ya lade sai ce ayi shekara biyu ne ma ya bada wannan fatawa amma ya ce wai shekara biyu khariji ne shi wai shi wallahi zai iya rantsewa babban khawari shekara biyu kaga wannan magana da ka faɗa kamar ka ce manya manyan khawari jawa su ne su ibnu baz sun shek rabi ɗalibin ibn bas ne kuma bin bas ya bada wannan fatawa na cewa ainihin wato za a iya neman taimakon kafiri idan bukata ya taso kuma ya kawo hujjoji masu karfi wanda kai din na baka kawo wannan hujjojin an gane ai bin bas ya kawo hujjoji masu karfi na halaccin tun zamanin manzo Allah musulmi sun nemi taimako da kafirai inda inda in aka amincewa kafirai akwai maganganun malamai akan shi in ka koma zuwa ga tafsiri wajen illa an tattako min huntuka ka je ka duba ka ga irin bayanin da malamai suka yi akan wannan matsala kamar saboda san rai sai wani ya dauki wannan matsala wanda malaman saudiya duka sun taba kan shi sai bin bas su fauzan su abdul musin abbas su manyan malaman saudiya wannan shi ne fatawansu yakin tekun fasha malaman saudiya kakaf sai dai wanda ba a rasawa sun ba da fatawa akan halaccin a nemi taimako da turawan gabashi domin a yaƙiwa. a yaƙi saddam saboda bimbas ya ce saddam kafiri ne bimbas kuma ya kawo hujja saddam yana da aƙida na kwaminisanci aƙidan ba'as kuma ya ɗauki wannan aƙida aƙidan shi kuma yana tilasta wa mutane su bi wannan aƙida ai muna da fatawan bimbas to wannan bawan Allah saboda ya san iya taɓa bimbas za a gano shi sai koma sai ya buge da taɓa shekara biyu yana cewa wai yana da hujja ai shekarabi shi ne babban kawari a yau ce biyu ya zama kawari din ba zai zama kawari ba kawai ka fito a fili ka ce malaman salafiya su ne kawari da kayi haka sai mu ce kayi adalci sai mu san inda ka fara kai dan salafiya ne ko dan waye yanzu sai mu gane din ba ba kawari ne usaimin ba kawari ne fauzan ba kawari ne sai ka hada da biyu to anan sai ya zaro wa'annan wai yana ganin zai kai labari kawai ka fito a mutum kai yanzu baka yin salafiya kai dan ikwan ne ka fito a mutum kai dan sururiya ne yanzu kala sai mu san inda ka dosa ina ba san gano wannan amma mutum ya daina rabewa idan mutum na so ya cimma salafiya mutunci sai ya rabe da cin mutunci shi biyu to a hankali kamar yan shi'a da suke so su ci mutuncin manzan Allah sai suka rabe da cin mutuncin matansa da sahabbansa kawai dan shi'a ya fito ya ce manzan Allah ne baya so ba shi kenan ba kawai ka ce yanzu baka yin malaman salafiya yanzu kawai kana kara sayar kutub ne da kardawi idan ka faɗi wannan sai mu san wa za mu yi maraddi kuma ka ba amma ka daina cewa mu ma 'yan salafiya ne wallahi 'yan salafiya ba sa sukan wa'annan malaman na'am qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu hmm. wato ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka kurarraba ya ku 'yan salafiya ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ne ka kurarraba aqidan ku daya manhajin ku daya sulukin ku daya me zai kawo rarraba in kaga an samu rarraba to akwai wani san rai ne akwai wani ajanda ne ana so ne a ɗaukaka wani ɓangare a soki wani ɓangare? wa iyaz billah wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma kada ku kasance kamar wanda suka rarraba suka yi sabani bayan hujjoji bayyanannu sun bayyana gare su kada zama haka hujjoji bayyanannu sun bayyana cewa aqidan ku daya manhajin ku daya zulukin ku daya komai na ku ɗaya amma kuma ku rarraba to me zai kawo rarraba me zai kawo rarraba in an dumfara Allah me zai kawo rarraba to ya in ga an rarraba to akwai wata manufa ta duniya da ake so a cimma in ba manufa ta duniya ba tunda aqidan mu daya jin mu daya komai na mu daya me zai kawo rarraba ko da ya kasance malaman mu daban-daban ya kamata ya zama to akwai soyayya tsakanin junan mu kamar yadda na yi bayani akwai salafiya a Iraq akwai salafiya a Iran akwai a yaman akwai a oman akwai a kaza amma me ya hada su salafanci ko na'am alhukum da yayi ma anzalna wa alaikum salam mutum biyu ko uku ko ko biyar ma da ma suna san gaskiya za ki yi jama'a hukumin ke wani adadi ai ko mutum ɗaya ne yana kan gaskiya jama'a ne ba a buƙatar sai ka tara jama'a sanar ka tara jama'a بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دليل الثاني عشرة دليل نقوم شابيو wani sababin da din kuma wa anna rajulaini iktasama fa qala ahaduhuma shine lalle wasu mutane biyu sun kai kara sai dai daga cikin su yace sun yi husuma hmm. mutane biyu rikici ya hada su sai dai daga cikin su yace mu kai kara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam alal akhir sai dai yace ka'ab bin ashraf mu kai kara zuwa ga ka'ab bin ashraf matarafa ila umar sannan daga baya sai suka kai kara zuwa ga umar sai daga cikin su bai yadda kai kara zuwa ga manzan Allah ba A gani sai shi ya ce mu kai kara zuwa ga Ka'ab bin Ashraf shi wannan Ka'ab bin Ashraf ba hude ne ba sai musulmi ya ce wai a kai kara zuwa ga hude. shi kuma ɗaya ce a'a mu kai kara zuwa ga wani Ka'ab bin Ashraf sai ya ce a kai kara zuwa ga annabi sai kuma yace a'a shi bai yadda kai ƙara zuwa ga annabi ba a kai ƙara zuwa ga Ka'ab bin Ashraf sannan daga baya sai suka kai ƙara zuwa ga Umar zakara lahu ahaduhum al-qissa sai ɗaya daga cikin su ya gaya ma Umar dan kasar kissa cewa rikici ne ya hada mu da wani sai na ce mai mu kai ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai ya ce bai yadda ba sai ya ce shi sai dai a kai ƙara zuwa ga wani daga cikin yahudawa shi ne kawo bil ashraf ni kuma nake ban yarda ba shi ne sai daga baya sai muka yi jeje ne akan mu kai ƙara zuwa gare ka mu kai ƙara zuwa ga na umar ko na'am na'am fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai umar dan kaza sai ya faɗa ga wannan wanda bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a kazalik shin haka abin yake an ce a kai kara ga annabi kace baka so baka yadda ba ana na'am yace haka ne fajarabahu bisayf nan take Umar ya sare shi da takobi ya kai shi lahira sai ya kashe shi wannan mu duba cikin littafin asbabun nuzul na Imam al-Wahid shafi na 119 wal jawab annahu min tariq al-kalbi jawabi anan wajen wannan kissa din ya zo ta hanyar al-kalbi an abi salih bazam an abi salih ba za daga ibn abbas radiyallahu an da wannan kisa din fa fihi arba'u ilal wannan kisa yana da illoli guda hudu illa farko muhammad bin sa'ib al-kalbi matruk shi wannan mutum ana tuhumar shi da ƙarya masruki ne shi tarakahu ya ibn sa'id ya ibn sa'id yayi wasi da shi da ibn mahdi Allah ya musu rahama bal qala abu hatim kai abu hatim yayi magana game da wannan bawan Allah nasu majmu'una ala sirri hadisi annas mutane sun yi ijma'i akan barin hadisin shi hmm. kari wannan malaman hadisi sun yi ittifaki babu wani sabani cewa muhammad bin Sa'id al-kalbi ba a karban hadisin shi hmm. ka duba littafin tazibul kamal man bazam sannan na biyu a cikin isnadi akwai wani mutum mai suna bazam da ifi ne wannan mutumin imam bukhari ya za'a fashi da ibn hajar allah ya musu rahama a ibn adi ya faɗa allah ya musu rahama ban san ɗaya daga cikin magabata da ya yarda da wannan ba eh ban san ɗaya daga cikin magabata da ya yarda da bazam ba ka duba littafin mizanul itidal da kuma ta tahzib da littafin alkamil salitan in kida a bayyana bazam mu bin abbas sannan akwai yankewa akwai in kita tsakanin mu da ibn abbas Allah ya masa rahama على ابن حبان رحمه الله ابن حبان يا فدا الله يمسى رحمه حديث عن ابن عباس wato shi wannan ba din yana karbo hadisi daga ibn abbas amma bai ji daga gare shi ba kaga nan akwai inkiza hmm. yana yawan cewa qala ibn abbas amma fa bai ji hadisi daga ibn abbas ba ka duba tahzibu tahzib rabi'an marwiyatul kalbi an bazam ruwayoyin kalbi daga bazam laysar bi ba wani abu bane shi yi watsi da shi ya haibin Allah ya masa rahama yayi magana game da bazam idan kalbi ya rawaito hadisi daga bazam ba komai bane shi ba addu'a billah to shaidai da rijal suna da matsala eh. yanzu misali muna iya kiyasi da wannan misali a wannan zamanin wurin shari'a ko na da tsakanin musulmi biyu dukan wannan sai ce muje shari'a ko wannan sai ce muje customary court misali kaga idan idan kai ka ce aje shari'a court shi kuma ce aje customary court ya matsayin wanda yake aje customary court yayi rida ni na ce aje shari'a court shi kuma ce bai yadda ba aje customary court za a ce wanda ya ce a je customer ya yi ridda ya yi laifi amma in na ce masa me yasa ka ce a je customer record yake saboda ban yadda da shari'a kawai ba ya zama kafiri me yasa ka ce a jikin samari kawai abin da yasa ni gaskiya ni na fi na fi nutsuwa a je shi kila yana da wani dalili ya san kila shari'a kawai ba za a bi rashawa ba samari kawai za a karbi rashawa sai ce a je nan dan bai da gaskiya amma ya san cewa shari'a kawai gaskiya ne ba za a kafirta shi ba an gane don mutum ya kai kara zuwa ga kotun jahiliya amma ya san kotun musulunci gaskiya ne to wannan yana matsayin shi na musulmi har yanzu amma mai saban Allah ku ban wani hayi amma ko da ya kai kara shari'a court sai yana ganin cewa shari'a court din nan shi fa ba adalci bane shi kawai ya kai ne saboda yana ganin zai samu haƙƙin shi amma shi bai yarda da shari'a court ba wannan duk sallan shi duk azumin shi duk zakan shi kafiri ne shi Bililayen Rahmanu da ke. Na hadisan na shidda. Kuma suna kama hujja kuma da hadisan kunama. Akan halacin tsine ma dabba. Suna cewa ya halatta mutum in dabba ya bata mara ya katse mai. Saboda ga hadisan manza Allah ya tsine mu kunama. hadisu abdullahi bin mas'ud shi ne hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa ya dace nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ana nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sajada sai ga manzon Allah ya yi sujada wala da sala da dakul aqrab ko dawo shafin yana baya a dan dawo shafin an dan samu inkilam yana baya 146 bayan da biyar da shida yanzu baya ta sajada sai ga wannan bawan Allah ya yi sujada eh, ana nan manza Allah yana cikin sallah sai manza Allah sallah sallah sai ya yi sujada sai kunama ya sari manza Allah ya sari manza Allah a yatsunsa sai manza Allah ya juya daga wannan sallah din wa qala yace la'ana lawul al hmm. mata da'u na biyan wala ghayrahu kai Allah ya tsine mu kunama baya barin annabi ko waninsa eh? shi kunama hatta annabi baya bari zai sari annabi wafi ruwaya a cikin wata ruwaya ta da musalliyan wala gairu ma baya barin mai sallah ya kamata mai kunama sun zai sara ya bar mutumin kirki hmm. kamar kunama yana hadawa har da mumini mai sallah har da dan salafiya <laughs> wala gairahu sannan kuma kuma ko baya barin ma waninsa ثم دعا بماء وملح sannan sai ya aika a kawo ruwa da gishiri faja'ala yamsahu alaiha manzo Allah ya baka maganin sarin kunama sai annabi ya kama yana shafan gishirin wa yakrau yana gogawa a hannu ya ayyuhal kafirun yana karanta kul ya ayyuhal kafirun yana karanta nasu da falaki yana karanta kul wallahu ahad wata riwaya da nasu da falaki hmm. wa fi riwayatin faqtuluha fil hil wal haram annabi ce daga yau na ga muku kunama ku kashe shi a cikin yilli da harami hmm. ku kashe shi ko da ba a harabi bane ko da a Najeriya ko kuna ma kashe shi قالوا في هذا الحديث جواز لعن العقرب بس a cikin wannan hadisi akwai halaccin tsine ma kunama da wani ta daga cikin dabbobi da ba kai zalika min khairi khalqillahi saboda faruwan wannan daga fiyayyen halittar Allah fiyayyen halittar Allah manzo Allah ya tsine ma kunama ashe ya halatta tsine ma doki tsine ma jaki tsine ma wata dabba misali nam kulna sai muka ce zagu an haza bi ma yali za a amsa ga wannan ta abin da ke biyowa Kasu sa'irar dawab mutlaqan bil aqrab sun yi kiyasin sauran dabbobi saki ba kaidi da kunama wa hada qiyasun ma al fariq wannan kiyasi ne tare da bambanci karkasa kiyasan fasidan manja alal babai ne baban wahida لأن لأن علة لان الأقرب هي طبيعة الإيذاء دومين إلا إلا الإني مكنامة شيء طبيعة نشوتروا kunama yana cutarwa annabi ya ce Allah ya tsine mu kunama baya barin annabi ko kuma waninsa fajibilat ala hadhihi tabi'a hakika an tabi'antar da kunama akan wannan ɗabi'a na cutar da mutane wani haza wa safara, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil fisk shi sa manzo Allah ya siffanta kunama da fasikanci ya kira kunama fasiki a cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ana kashe fasikai ana kashe masu barna guda biyar الحل والحرم أتكين يلي دكما هرمي الغراب kashe أنا كشف كنامة أنا كشف شاهو والأقرب ابن والكلب العقول ده duk wa'annan gaba ɗaya suna cutarwa in an gansu a cikin hilli da harami ana kashe su wannan hadisi a karajahul bukhari wa muslim ma'an nawawi wa abu dawud wa tirmidhi wa nafa'i wal bayhaqi an gani to kenan da wannan za a iya tsine wayannan dabbobin da muka bada saboda suna da ɗabi'a na cutarwa tunda an tsine mu kunama to abin da ya shafi shahu ba hankaka ba shi ne gurab kunama ba bera ba kare mai cizo nam hadis ya fi sadi wasu fulham bil fisk hadisin nan yana hukunta siffanta biyar ɗin da fasikanci jihatul ma'ana ta ɓangaren ma'ana قد يشعر بأن الحكم المرتب فقد يشعر فقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك يكن نونا منا cewa hukuncin da aka jeranta tashi akan haka huwal qatl shine kisa duk sun yi ittifaki a nan wajen hadisin yayi nuni akan dukan sun yi ittifaki a kashe su gaba daya mu'allalun bima ja'ala wasfan wa huwa al kisa? wato an kawo illa bima ju'ila wasfan da abin da aka sanya shi ya zama sifa shine fasikanci ya fito da to wannan yana hukunta gamewa kenan dukkan su gaba daya sun yi ittifaki da duk wani fasiki daga cikin dabbobi duk wani dabba mai cutar da mutane za a iya kashe shi allazi khuliqa ala al'azab duk dabban da aka halice shi dan cutarwa ga dabi'a dabban da aka san dabi'a shi cutarwa to ya halatta a kashe shi yanzu kamar wannan fa ya sunan shi ah, wannan wannan mai kafa dangaren nan tsaka kaga shi tsaka ban taba gani ba amma labari ya kai gare ni an ce in ya fada cikin ruwa wannan misali ya fada cikin ruwa ka zo ka sha wannan ruwa to zai iya cutar da kai zai ma iya kashe mutum wai yana da guba an taba ba da labarin wasu mutane wai sun dafa ruwa a cikin ketil to ashe tsaka ya shiga cikin ketil ba sani ba aka dafa ruwan ti da aka dafa ruwan ti sai da ya tafasa sai suka ɗibo wannan ruwa suka shi an ce gidan gaba ɗaya duk mutuwa suka yi Allahu alam to kaga wannan ya nuna mana tsaka yana cutarwa har ma yana da wani irin guba to kaga duk inda aka gashi ana iya kashe shi sai kuma gashi manzo Allah ma ya kwade ta a kashe shi din ma manzo Allah ya kwade ta mana in mun ga tsaka a kashe na'am bugu da yawa haddin nau'in bugu. eh an ce ma irin yanayin bugun ma irin yanayin bugun irin lalan ladan in ka bai bugu ɗaya ya mutu za fi samun lada biyar da wanda ya mai bugu da yawa na'am cinnaka shi ma za ka yi kashe shi mana cinnaka ka zauna ya gatsara ma cizo kuma cizo za ka wani lokaci ya kumbura ya daɗe yana damun ka ya hana ka sukuni za ka yi kashe shi wani haza a jazar rasu sallallahu alaihi wasallam fatalu a istijara shi yasa manzon Allah ya halatta kashe ta a matakin farko kana ganin ta kashe ta tun kafin ma ya cutar da kai tun kafin ya cutar da kai ka kashe shi kawai wa yuzu la'anuha idza azat yana halitta a tsine mata in ta cutar kamar yadda muke iya gani a cikin wannan hadisin iya cutar da kai ka tsine mishi amma na ka yi kashe shi ko da bai cutar da kai ba to yanzu idan mutum ya cutar da kai ba idan mutum yana ta cutar da kai ma za ka iya tsine mai shi ɗan adam asali ba mai cutarwa bane, amma ya cutar da kai za ka iya barin shi da Allah amma kada ka tsine mai saboda ka tsine mai shi ɗan adam ka tsine mai ya bambanta da tsinuwa irin na dabba shi dabba shi ba zai je shiga cikin wutar jahannama ba amma shi ɗan adam in ka ce Allah ya tsine mai kamar ka ce Allah ya nisantar da shi daga rahama ko da yana cutar da kai ka bashi da Allah ka ce ya Allah wani na cutar da ni kana ganin abin da yake min ya Allah na bashi da Allah an gano wannan ko to amma ka ce Allah ya tsine mai la inuwa nisantarwa ne daga rahama wannan ko ba ɗabi'a mumini bane don wani ya cutar da kai ka ce Allah ya nisantar da shi daga rahama na'am na'am na'am sallu sunna li barbahari eh yana ciki baki ji za a kashe shi inda ya to wato a kasan maciji kala kala ne akwai mai cutarwa akwai wanda baya cutarwa akwai macijin da ko ya sare kama bai da guba a gani inda mutum yana shiga daji zai iya sani mai shiga daji mai mu'amala da daji amma maciji in mutum ya kashe zai iya kashe shi kai tsaye sai dai manzo Allah ya yi magana kamar zan Madina idan maciji ya shiga cikin ɗakinka kada ka yi saurin kashe shi ka nemi izinin shi ka ce masa in yana wa Allah in dai har shi na kirki ne ya fita in ka nemi izini sau uku bai fita wata mai kashi lahira so da wasu daga cikinsu isko kai ne in ka zo za ka kashe shi zai iya cutar da kai an gane wannan na'am bismillahir rahmanir rahim dangane da yan sa ta yi suna ta sa magana da tisman na ta zai cutar da kowa raƙumi ne ba raƙumi ba maciji ba ne ba kuna ba ba ne na bisulai rahmanu rahim bisulai rahmanu الله الرحمن الرحيم قوله شيء وانسى ومن علينا به Allah ya mana baiwa da shi mai Allah ya mana baiwa da shi Allah ya mana baiwa na musulunci minnatan min minnatan min Allah wannan baiwa ne daga Allah wa illa fallahu la yatubu alayhi shay'un li ahli in ba haka ba ai Allah babu wani abin da ke wajaba gare shi ga kowa menene ya wajaba kan Allah a ce akwai abin da dole sai Allah ya yi babu in kaga Allah ya aikata wani abu sai dai abin da ya wajabta wa kanshi nan wa inna ma huwa ya tafaddalu ala ibadihi kawai Allah ta'ala yana yin falala ne ga bayinsa da musulunci wa bin ni'am Allah yana musu falala ne da ni'imomi wa bil afiya Allah yana musu falala da lafiya wa bil arzaq Allah yana musu falala da arziki nam qawlu ba dole bane Allah ya baka wayannan abubuwa in ya baka ni'ima ne kawai daga gare shi ya maka nam wa qawluhu wa akradna fi khayrin fi kayar ummatin Allah ya fitar da mu cikin fiyayyen al'umma akhzan min qawlihi ta'ala an ciro wannan daga maganar Allah ta'ala da yake cewa antum khayra ummatin ukhrijat lin kun kasance ku ne fiyayyen al'umma da aka fitar da ku musamman daga cikin mutane ko aka fitar da ku dan amfanin mutane na'am fa qawlu fi kuntum hadha khitabun lil muslimin na'am wannan magana ne ga musulmai wa ala ra'asihim as-sahaba hmm. ridwanullahi alaihim khayra ummatin fiyayyen al'umma Kaira umma ay khairul umam ku ne fiyayyin al'ummomi wal umma al muradu biha al su al umma abinda ake nufi da su jama'a ku ne fiyayyen jama'a Na khairu ummatin ukhrijat lin nas fiyayyun mutane wanda aka fitar da su domin amfanin mutane ko aka fitar da su minan nas daga cikin mutane ta'ammal qawluhu ka lura da cewa lin nas fa khairu hadhihi al umma la yaktasiru alaiha wato alkhairin wannan al'umma bai takaitu gare su ba kadai alkhairin sahabbai bai taƙaita kansa sahabbai kadai ba wa innama ya ta'adda lin nas fi da'wa yana yana tsallakewa zuwa ga sauran mutane ba su kadai ke amfana ba sauran mutane suna amfana wajen da'awa wal jihad da jihadi wat ta'lim da karantarwa da shiryawa la yakfi an yata'allama al insanu wa ya'malu fi nafsihi baya isa mutum ya nemi ilimi yayi aiki da shi shi karan kansa kawai kai karatu kawai kai amfana da karatun kai kadai ba daidai ba ne. yatruka al-akharun akharin kuma ya bar sauran mutane Balla budda an yanshura ad-da'wa a ba makawa ya yada da'awa Wayan yanshura al-ilm ba makawa ya yada ilimi Wayan yanshura al-khair ba makawa ya yada alkhairi wa yad'u ila Allah kuma yayi kira zuwa ga Allah wa ya'muru bil ma'ruf kuma yayi umarni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkar kuma yayi hani ga munkari wa yakuna udwan amilan fi mujtama'il muslimin ya zamanto wani udu wani gaba mai aiki a taron jama'an musulmi fa qawluhu ukhrijat linna an fitar da shi dan amfanin mutane ma'ana ma ukhriju li anfusihim eh ba a fitar da su ga kawo kansu ba kadai innama akhrajahumullahu lin-nas hmm. kawai Allah ya fitar da su ne dan amfanin mutane hmm. an gari kenan malamin sunna mai karantarwa an fitar da shi ne dan amfanin wa mutane to idan wani yace kaka je wajen malamin sunna kai karatu ba karka je wajen malamin sunna wani ka je wajen malamin sunna wani wannan awan sunna yake ko da'awa ta hizbiyanci ashe duk mutumin da yake ya san wannan malamin sunna ne saboda wani abu na san ran shi ko saboda wani abu na duniya yake kar ka je wajen malamin sunna wani kai karatu ka je wajen wani an gano wannan ko to wannan ya nuna kenan ba awa salafiya yake ba awa ce hizbiya dan hizbiya shi ke bangarantar da da waje kamar yan sufaye da rikin tijaniya an gane sun ce ba a ziyartar wani shehi sai shehin tijaniya ko ba a ziyartar wani shehi sai wa shehin tijaniya wato ko da shehin na dariƙa ne to kada ka ziyarce sai shehin tijaniya kawai kaga wannan tijaniya menene ita hizbiya ko yawa za ka je wajen malam wanda ka yi karatu to kana jin an fara wannan to hizbiyanci ya kunno kai Allah ta'ala shi tsare mu eh duk inda malamin salafiya yake malamin kare eh na'am masha Allah wa alaikum assalam kaulin da ya rinjaye shi ne ba wajibi bane sa niqabi an gane zamanin manzo Allah mata suna zuwa gaban shi turkansa a buɗe akwai hadisin wannan ibn abbas fadl bin abbas an gama aikin an gama jifan jamra wanda an yi tahallulin sugura a lokacin nan wata mata ta zo khasaniya tana tambayar manzon Allah dangane da farilla na aikin hajji ya riski iyayenta ya riski mahaifinta yana tsoho tukur-tukur baya iya tabbata kan dabba shin za ta iya mai aikin hajji annabi ya ce na'am Matar ta zo tana ma annabi tambaya fuskar ta a bude. fadlu bin abbas yana kallon kallonta yana goye a bayan annabi hmm. ya kura matan ido ita ma ta kura mai ido suna ta kallon juna suna ta kallon juna manzo Allah da ya fahimci suna kallon juna kallon ya ji karewa sai annabi ya juyar da fuskar fadlu sai ce wannan kyakkyawan saurayi ban amince ne daga wannan kyakkyawan mata ba manzo Allah bai ce ke wacce kin ana ta kallon ki rufe fuska ba annabi ya kautar da fuskan fadalu kenan abin da yake wajibi in mutum ya gama ce ta dauke mai hankali gaddul basar shine ya rinsa ido sannan ga matar da ta shigo masallaci safa'a al wanda ibn abbas ya ce wata mata ta shigo masallaci ta akwai dugo-dugo na baki-baki a fuska ya aka ya sani na batan gane sannan ga hadisin asma'u wanda nasiruddin albani ya inganta shi bi majmu'i turki wanda azma'u ta zo wajen manzon Allah da tana kai ziyara gidan annabi tana karama sai wata rana ta zo gidan manzon Allah bayan ta riga ta girma ta zama mace annabi ya ganta sai kawai da fuska ta ƙara zuwa ta dubare shi da ta sa kayan shara-shara annabi ce ya kai azma innal mar'a idza balagat al-mahid la yaflu an yura minha illa hauna wa hauna mace in ta kai matsayin balaga baya halitta a ga wani waje da gare ta sai nan da nan fa ashara ila wajen yi wa kafai kenan ne kawai ke halarta a gani wannan hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa wanda shi yasa Nasiruddin Albani ya inganta shi almuhim akwai hadisai da dama a gane wanda suka yi nuni akan haka saboda haka a takaice dai malamai sun yi sabani akan shi ko da mutum ya ce niqabi wajibi ne wato yana nan cikin da'ira na salafiya in ya ce ba wajibi bane yana nan inda gizo ke saka shine masu wuce gona da iri duk wanda ya ce niqabi ba wajibi bane fasiki ne shi ko duk wanda ya ce niƙabi ba wajibi bane zindiki ne arne ne irin wannan shine irin wannan muke maraddi amma an ka zo ka ce ni a fahimta na niƙabi wajibi ne in mun tattauna da kai ka isa ki ra'ayinka je ka riƙe ra'ayinka malaman sunna sun yi sabani kan matsala din amma ka zo ka ce duk wanda ya ɗauki ɗaya ra'ayin ka fitar da shi daga sunna to a nan wajen ya nuna kana da hizbiya tare da kai ko a ce ita ce fasika wata ta bar fuska a buɗe shi ne wani ya jawo shi to ai mahaifi ka ba ta to ai abin kaga ka zo ka ce wai duwar ba zawa ba ka ce to kuma shi tabbas mai magana nan mahaifiya ta zawa. na kan ni kabiri kan ni kabiri abin da zafin da abin yayi shine tuwai shiri yana so ya firi an da albani saboda ya ce eh, yana so ya ce kuma kamar ba kamar duk wanda ya ce ba dole bane bai da abin nan bai da tsoron Allah sun ce khala fatwahu taqwahu wai fatawan albani ya saba mata kawan shi saboda albani ya ce da kari ba dole bane to kaga wannan abin da ya sa raddin yayi zafi amma kuma duk da haka duk da wannan zafin albani na razuwa tuwajiri ya ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata jama'a su sani cewa a ta'alu fil albani ta'alu fil sunna suka albani suka ne ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam duk wannan fadan da suka yi bai sanya sun fitar da juna daga salafiya ba dukan salafawa ne an gani faka rikicin ku rikicin ka na shafiya ya sa ka fitar da dan uwanka daga salafiya kawai kuna fada fadan nan bai hada ku aqidan ku daya manhajin ku daya sai ka ce kada a je wajen wani a yi karatu kenan ka ka fitar da shi daga mai salafiya ka irin wannan rikici ne wanda ya nuna kada da wani mummunan manufa na duniya ba addini ba eh amma idan mutum ya zama yana da wata aƙida mummuna wanda ba wai dan ya saba ma wanda kake so ba dan na saba ma wanda kake so amma aƙidan mu daya yaya ito eh, amma idan ya zama to ni da kai din nan muna da bambancin aƙida ni dan salafiya ne kai dan ikwani ne kaga ina iya cewa kar a zo janka ko ni dan salafiya kai dan sururiya ko ni dan salafiya kai dan hajjajiya ko ni dan salafiya kai dan shi'a zan iya gaya ma al'umma kada ku je wajen wani dan dan bid'a ne an gano wannan Allahu a'lam eh. <laughs> Tun sha ku sani a ilmance sun majuna juna masu zafi wanda raddin ya yi zafi sosai eh. na'am ya halitta ci mana malamai sun baɗi kan wannan isin ta ga jimin sa a cikin billah wannan kawai annabi ya hana a haune bai hana a ci ba in ka zo ka ja kai kafin ka ka ci abin ka ji daɗi amma hawa ko na abu ya annabi ya tsaka da ka tabi mu shi ne zai ka tabi mu shi da abu shi ba ya ba shi ne na abu ci ba zai tasiri ba ina yi me an abu ne ne mutum ya ci ba zai dan mai tasiri ba a ba tasiri zai mai to yana faduwa wannan kuma fara da shi ma da wani amfani su za dabba ne kashe mutum a yanzu ya gaba cutar ka da shi akwai tazara mai yawa eh shi kenan shiga tukunya na'am shi yana daga cikin amfanin karatu gurin malami don fa'idansu da ɗabi'unsu da kuma ilimin sa hmm. to shi shi mai hana a ji wurin wani ya karatu ya nima cewa shi ma mugu ne kenan mun san shi ne cewa kada a je masa ya karatu eh duk wanda kaga yana hana shi ma bai dace a ji wajen shi ba kenan duk wanda ga yana hana yana da wata manufa ne ba na sunna ba gaskiya duk wanda yake da manufa na sunna ba zai haka ba eh insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa a astaghfiruka wa atubu